bismillahi Rahmanir Rahim. Yin abin da zuciya ke so, babi na biyu. Bude kofar ɗakin su da ta tayi ta shiga, ta saka sakata da sauri, Lubabatu take kwanta tana danna dannan a waya, ta ce ke kuma da wa zaki shigo wa mutane ɗaki da gudu haka. Hannu Zina ta sa a baki alamun ta shiru, kar momi ta ji su. Hakan yasa Lubabatu ta shiru tana kallon ta. Yawan auta dukkan su suka ji ta kwala ma momi sikira, tana kuka sosai, a tare dukkan su suka fashe da dariya. Lubabatu ta taso daga kan gadon da sauri, ta zo wajen da Zina ke tsaye tana da. dariya ta ce me kika mata makira eh wani irin murmushi zina sai kafin ta ce wannan black cameroon pepper din nan ne na kwantena na juye mata duka abinci aikwata shi shine take kukan nan gobe mata ta kara zama bayan ta san hanyar kicin a sa na kai mata abinci sai na sa mata wanda ya fi wannan ta kara kwashewa da wani dariya shirulu babar ta yi tana kallon ta cikin jin haushi ta ce haba zina ai duka kuma yayi yawa ke ma kin san ko ni bana iya cin black pepper nan faɗan shi yayi yawa balle ita da ba ma ta son yaji ko kaɗan inda ta tata za a bi dakar ma ai girki da attarugu just tomato and onion ina ma laifin one spoon ko shi ya isa ya koya mata lesson kika juyo duka kin san awa nawa za ta yi tana jin yajin kuwa maganin luba isa zina ita ma duk ta ji wani irin ba daɗi za ta yi magana suka ji muryar momi tana ihu ta ce wallahi wallahi kashe ki ne kawai ba zan yi ba yau zinatu in na kama ki mu je auta ta kama hannun autan da ke kuka sosai ta buɗe ɗakin ta suka shiga ciki ɗaki ne haɗaɗɗen gaske komai tsaf yana kamshin turaren wuta zaunar da ita sai akan gado ta ce zauna ina zuwa bari na kawo miki gishiri da ruwa yajin zai tafi stop crying gida ma momi kai tana hura baki tana kuka momi ta juya ta fita da sauri daga ɗakin ta kicin ɗinsu ta je ta ɗauko sal da ruwa a fris ta mata da yagon ta dawo gishiri da ruwa ta bata da sauri ta karɓa ta sha sosai tana kuka idanunta sun yi ja kamar wacce aka mashe shegen duka karɓan goron ruwan momi ta yi ganin tana neman shanye duka ta ajiye ta ce ya isa ke kuma zaki fasa cikin ki da ruwa ne karɓi yagon ɗin nan ki sha yajin zai tafi duka I promise karban yogurt din tai tana sauke ajiyan zuciya kuka ta shiga sha ita kuma mami ta juya ta ajiye ruwan kan da ruwa gadon sannan ta da ta zauna gefen ta kan gadon a hankali Rahima ta janye yogurt din daga bakin ta ta ijiye ta wani matso jikin mami ta daura fuskanta kan kafa da mami ta lemon jikinta na dan bari cikin wani irin murya na mugun shagwaba ta ce mami ki bani abun police yau baki bani ba at all I'm feeling hungry daga kanta mami ta yi da sauri daga kan kafaɗa suna kallon yadda ta kamar mara lafiya ta ce kin dai sai babanku na gari samarin nan ko kuma kin san baya bacci ba tare da yagan ku duka ba ki rufa min asiri ki bari yayi tafiya ya ce min kwana uku zai yi gobe ko jibi zai tafi ki bari in ya tafi sai na baki ji fashewa da kuka ta yi sosai tana mage mummi ka fada tana goge hawaye da bayan hannunta dan saki mummi ta cike da gajiya da shekin rigiman banzan rahima ta ce oh my god ke wallahi kin cika matsala auta na ce ki bari babanki ya tafi ko kin wage min baki kina kuka ƙara ƙara ƙarfin kukan na ta tana kallon momi tana ihu da sauri momi ta ce to na ji shiru yi shiru lemitin ki bari ne tunani to shiru tai tana sauke ajiyan zuciya tana kallon momi nata hannun momi ta ɗaura kan goshi tana tunani kafin can ta bude ido ta kalle ta murmushi ta saka mata ta ce shikenan to na ji zan baki bar sai da daddare kin ga ana ma kiran sallar la'asa yanzu any moment problem babanku baban ku zai shigo ki bari idan zamu kwanta sai na baki yanzu tashi ki je ki cire tawul ɗin nan ki saka kaya baban babanku ya hana ki zama da tabul haka dan roba ke ce ta tashi ta fita daga dakin tana tafiya a hankali momi ta bi ta da kallo har ta bace mata ɗakinta ta wuce ta tsallaka barin shinkafan da ta yi ta hau kan gado abinta jakan makaranta ta bude ta ciro wayarta samsung mai kyau ta bude da ta bude duban message fita ta yi ta shiga game ta fara bugawa shi ma fita ta yi ta jefar da wayan kan gado babu abin da ke mata daɗi littafin da ta ciro na ta shiga dubawa su ma babu wanda ke mata daɗi hakan yasa ta watsar da su a ƙasa ta kifa kanta kan gadon tana nishi sama-sama kamar mai asma tana bubbuga kafafunta a kan gado kanta na wani irin sarawa sai lashe bakinta take tana bubbudewa kamar wacce ke jin kishi bude kofar da aka yi sa ta bude idanunta da suka kankance lubabatu ce ta tsaya daga bakin kofa tana kallonta babu alamun wasa kan fuskar ta ce malama ki tashi ki je an kira sallar la'asar na san ma ko na azara baki ba ki wuce ki je ki kin dai san abba ya ce mu dinga kiran ki idan zamu yi sallah ko to ki tashi harara ta wani irin watsa mata kafin ta ƙara gyara kwanciya kan gadon kifa kanta kan gadon ta ce malama ki tashi mini a gaban kofar ɗaki tunda ba ɗakin ki bane daga bakin kofar libabu ta ce oke ba za ki yi sallan ba ko bari na haɗa ki da momi saki auta ta yi ta ce a nan dukkan ku kofi auki gulmammu babban banza kawai momi momi libabu ta kwala maman sikira fitowa momi ta yi ta tsaya daga bakin kofan tana kallon Lubabatu cikin tsananin jin haushi momi tace ce wai menene matsalar ku da yarinyar nan eh Zinatu ta sa mata yaji a abinci ke kuma mai kika biyo ta yanzu ki mata kashe ta zaki cikin jin haushi Lubabatu ta ce momi ni fa ko dakin ta ban ma shiga fa kiranta nayi ta zo mu sallar la'asar cikin fushi momi tace to ba za ta yi ba ku barta in ta gama huta za ta yi Allahu ghafurur rahim wuce ki bace daga nan wurin munafukan yara sun tasa yara kanwarsa a gaba wallahi Allah zai saka mata kallon ɗakin luba ta yi auta na mata kwalo tana kilkalewa da dariyan iskanci da sauri rubaba ta wuce tana gunguni ta ce ki ta lalata ta yarinya bata sallah ko na asuba da ƙyar take da sauri momi ta ce da ni ke magana ciki ciki ɗakin ta shiga ba tare da ta ce komai ba koma ɗakin ta momi ta yi ta shiga bayi alwala ta ɗauro sannan ta kai sallar la'asar ta fito ɗakin hauta ta leƙa ganin ta limshe ido ya sa ta ɗauka bacci take ta wuce ɗakin su hankali ta buɗe ɗakin da wani irin gudu zinatu ta yi bayin su ta garkame kofan wafa momi ta ce ai wallahi sai na rama mata ba yanzu za mu haɗu ba zina ta kalli sadiqa da ke kan dadduma tana kallon ta ce har ya tafi sadiq ɗin yana kai ta bai baki ta tace shine baki zo kin faɗa min ba eh, anyway ku tashi da kanku dukkan ku ku je ku daura abincin dare loba ta shiga je ɗakin auta ki sharo min shinkafa da ta zubar a kasa ki fito da komai waje wani kallo sadiqa ta mu maman nasu kafin a hankali ta ce mami yanzu fi sabilillahi ya zaki saka ta je ta sharo abincin da kanwarta ta zubar ba dole su dinga jin haushin auta ba in aka kuma taba ta ki dinga masifa ya ta autan fata da hannu ne bata iya aikin ba ne momi gaskiya abin da kike yi bai da kyau wallahi kina nuna son yowa kanta da momi ta yi yasa ta shiru momi ta nuna ta da yatsa ta ce na baki girman ki a matsayin ki na yayan su baki kama kanki ba ko wallahi duk ran da kika kara. min magana haka I will not mind muna gaban kannan ki ne sai na kikkifa miki mari wallahi ki tashi wuce kicin ku hada dinna baban ku ya kusan dawowa tashi Saddiqa ta yi cikin bakin ciki sosai ta zare hijabin jikinta ta fice daga dakin kamar za ta tashi sama ko ita ma Luba tashi ta yi mami ta bi ta da harara ta ce kin dai ji aikin da na saki ki wuce ki ɗauko tsintsiya ki je ki kwashe abincin da ya bari in kin gama sai ki wuce kin kicin ku yi girkin sannan ta kalli bayin ta ce wallahi zina in na dawo ɗakin nan na same ki a bayi baki wuce kicin kun ɗaura abinci ba sai na kakkarya ki da ko ubanki in ya dawo ba zai gane ki ba tana muguna ta wuce ta fita daga ɗakin a gaban ɗakin autan ta tsaya tana kallon yadda lubabatu ke tattare shinkafan auta kuma na wasa da wayanta tana shishila kafa ko lura ma da momi bata yi ba auta na jin muryar momi yasa da sauri ta dago kanta murmushi ta sako daga gadon da sauri tana gyara daurin tawul din jikinta a shagaba ta ce momi na momi na na zo yanzu sakila babatu da ke shara ta yi ta cigaba da aikinta hankali momi ta ce a an jima me ki ci yanzu dan biki ci komai ba su dafa miki indomi ne ya zane fuska ta yi tare da girgiza kai dan ba ta ga afa da hankali ta ce a'a ba na jin yunwa yanzu momi murmushi momi ta mata ta ce to kwanta ki cigaba da huta abinki yana ma momi kai ta tana murmushi ta yi kwanciyanta tana hararar da babatu da gefen ido tana murguda mata baki kallon laban momi ta ce dau sharan ki fita me kuma kike yi daukan fakanta ta fita daga ɗakin mu ta rufo kofar ta wuce ta yi ɗakin ta a hankali zinatu ta lallabo ta fito daga bayan ta fito tana leƙe-leƙe ganin babu kowa yasa da gudu ta kwasa ta kicin din su babban kicin ne sosai irin family kicin din nan da ke dauke da komai irin na yan gayun nan sadiqa da lubabatu ta gani suna aiki sadiqa da ke wanke kayan miyan ne a gaban tab ta kalle ta ganin ta shigo ta ce zo ga shi ki blending kayan miyan nan na riga na wanke miki stew zan yi da sauri ta karaso ta karba a hankali ita kuma saddiqa ta koma gaban gas blender ta dauko ta zuba komai ta nika sai da ta gama blending din tas sannan ta juyo abal ta zo wajen ta mika wa saddiqa da ke zuba rice a fort bol din karba ta yi ta ajiye a gefe tana kallon ta ganin duk ta yi wani iri hakan sa ta ce menene momi ta miki fada ne ya zakai kai ta yi hakan ya sa libabatu ta ke yanka sukar ita ma ta tsaya tana kallon zina ta ce to menene duk kai wani iri hawayen da ke kokarin zubo mata ta sa hannu ta share cikin wani irin yanayi na bakin ciki ta ce ya saddiqa wai me sa momi ba ta son mu ta fi son rahima kuma mayu kamata ta hannu siddiƙa ta daga mata tare da girgiza kai ta ce zina kar ma ki faɗa abin da ke so ki faɗi na san me ke so ki faɗa ko ni ma na san ban san rashin kunyar rahima but sometimes na fi fortune blame din akan momi momi ko kaɗan ba ta barin mu mu nuna ma'auta da difference between right and wrong kuma ita ma bata nuna mata sometimes ba iskanci zalla take ma ba she really feels is very okay abin da take mana da haka momi take nuna mata momi kullum kallon yarinya take mata yarinyar da aka haifa jiya bata san ta girma ba yanzu Allah dai ya shirya ta she will change eventually i know that ko mu jima ko mu daɗe na mu ci gaba da aiki har dadi ya dawo ba mu gama ba ci gaba da aikin suke yi su uku gwanin ban sha'awa suna ɗan taɓa hira baban su bala'in mai kuɗi ne amma irin mutum nan ne da bai yadda ya shagalar da iyalin shi ba duk da momi ta dame shi a samo musu mai aiki ki yayi a cewar shiga shi da yara mata da suka tasa ta dinga koya musu komi suna yi da kansu sai sa breakfast kawai momi ke yi kullum shi ma dan suna zuwa makaranta da safe ne batukiya suke hadawa da kansu gyaran gida ma haka suke yi duk da kudin shi bai irin ginin mission din nan ba gidan shi dai-dai ne nufin asiri ne six bedroom flat ne da ke da babban comfort da ya wadatu da fulawoyi 5:38 pm hon akai mai gadi ya fice da gudu ya bude gate don ko a bacci ya san hon din motar alhaji shigowa wata babbar mota jib ta yi ta yi fakin a wurin da aka tanada don fakin da sauri mai gadi ya rufe gate ya dawo wajen fakin din daidai wani magidancin mutum da ke sanye da bakaken suit da necktie ga wasu manyan littattafai guda biyu masu kama da textbook a hannun shi idanun shi sanye da fararen glass kana ganin shi zaka gane daga aiki yake saboda yanayin shigan da ke jikin shi a akalla mutumin zai yi 64 to years da sauri mai gadi ya dauri suna ya ce barka dawa alhaji ya kotu mai gadi ya yi magana yana miƙa mai hannu nan ya tashi karban 'yan littattafan hannun nashi dan murmushi ya bashi ya ce sani barka da haka ya aiki murmushi mai gadi ya ce alhamdulillah alhaji to to barkanmu mutumin ya yi magana yana bin gidan da kallo wanda ɗabi'an shi ne kullum yau idan ya dawo daga aiki sai ya bi tsakar gidan da kallo ya inspecting gidan shi tsab idanun shi ne suka sauka kan kayan da aka shanya su kan flowers ya ce me nake gani haka ban hana a daina shanya a tsakar gida ba ga backyard nan inda akwai igiyan shanya kala kala waye da wannan aikin alhajin ya magana a zafafe a yanda ya magana zaka gane irin yanyan nan ne masu faɗa da masifa sosai cike da yar girmama mai gadi ya ce Allah huci zuciyar alhaji laifi na ne wallahi kayan auta ce kuma ta riga ta fada min idan suka bushe na shiga mata da su na sha'afa ne a yi hakuri bari na kwashe su yanzu na kai mata su cike da sari mai gano ya juya zai je wurin kayan cikin fada alhajin ya ce zo sanin da sauri sani ya dawo ya ce this should be the last time da rahima za ta sa ka aiki irin wannan ka yi kana jina ko gida mai kai mai gadin yayi alhaji ya juya yi hanyar flat din su mai gadi biye da shi da sallama mai kara a ya yayi ya bude kofa ya shiga ciki yana kallon ko ina jin salaman abban sai sa da gudu har suna yan rigirin fitowa su sadiqa suka fito da kitchen din suka yi wurin mahaifin nasu cike da murna abba oyi abba da zuwa abba da zuwa sosai ya shigo da masifa amma ganin yaran shi duk sun fito daga kicin da gudu suna mai oyo da sannu da zuwa cike da farin ciki yasa ya saki musu murmushi da bai shirya yi ba ya tsaya ya ce yaran abban su karɓar littafin shi sadiqa ta yi daga hannun shi mai gadi ita kuma zina ta ce abba ni zan cire ma nektai murmushi ya ce to yal albarka gashi nan zo ki cire ma don malibabatu da saurinta ta zare mai Jack su ɗin jikin shi har rage-rage suke murmushi mahaifin nasu yayi sosai ganin sun gama cirewa yasa ya zauna kan kujera yana sauke ajiyan zuciya ya ce to na gode Allah ya muku albarka ya ba su kuma zaji na gari duk zama suka yi kusa da shi suka ce amin abba sadiqa ta ce abba yaya aiki ya kotu mutane nawa kasa aka kai idan yari yau dariya dukkan suka yi har da abban nasu don judge ne shi a federal high court din abuja kullum in ya dawo sai sun mai wannan tambayar murmushi yayi sosai ya ce yau babu ko daya kes aka yi za a sake zama sa'an nan za a yanke hukunci me kuka yi a cikin dukkan ku gidan ya dumame da kamshin girkin yan matan abban su da sai lila babatu da ke kusa da abban ta ce girki muke yi abba mai daɗi wai ga waye kafin ya kalle su duka babu alamu alamun wasa kan fuskar shi ce ina rahima da sauri zina kamar jira take ta ce abba tana daki abba ka gani ya luba sai da ta je ta kira ta zo mu yi sallah take tun sallan asuba ba ta yi ba abba ka ga yau dazu da ta dawo daga school ta ya saddiqa da ya sadiq rashin kunya har da cewa ya saddiqa manya ta ce ma yayi sadiq dan sa ido sannan mu ma ta mana rashin kunya kuma kaga abba muka muka dai keta girki bata taya mu ba komi dai komi ba wallahi momi wai mu ta wuta ta gaji tana kwance a ɗaki shiru abba yana sauraron ta duk cikin yaran nashi hudu bai ga wacce take bashi matsala mara jin magana irin rahima ba ga shar ga Allah kusan yafi son ta kan dukkan su wannan natural haka Allah ya daura mai ba ta ji sai sa ko kaɗan baya wasa da ita ba sa shiri duk gidan shi kaɗai take tsoro hora ta yake da kyau saboda rahima ne yanzu yake kokarin ya san yadda zai yi ya daina tafiye tafiyen nan babu ran da baya mata addu'a kan Allah ya shirya da ita ko ya zane ta ta ci ko kan ta ƙoshi baya hana an jima ta ƙara laifin da ya dake ta akai sai sa yanzu da yake dukanta sosai don ta gima bai so ya mata illa ko ya ji mata rauni tana mace ajiyar zuciya ya kalli Sadiqa babban yar shi ta farko don ta fi sa hankali ga faɗan gaskiya hankali ya ce haka ne mama na yana mai kai ta ce haka ne abba kwala mata kira ya shiga yi rahima rahima a mugun zabar auta ta tashi daga kan gadon jin muryar abban suna kiranta tsoron abba take sosai ba na wasa ba bakinta har rawa yake tsabagen firgita ta shi na am abba gani nan zuwa gyara daurin tawul din ta yi tsabagen rudewa ta mamanta ya hana ta a gida da tawul ta fita daga ɗakin da sauri sauri gudu gudu ta yi falon To masu zamu za dakata a nan sai mun kara haɗuwa da ku a cikin shiri na gaba domin jin yadda za ta kasance.